يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa da sahalewarsa ko muna ranar 29 ga watan hudu shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ce daidai da 18 ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban karatu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na uku babu sabri inda a yau za mu tashi akan hadisi na arba'in da ɗaya wasu kuma lissafin nasu arba'in da biyu وعن أبي عبد الله كما أنصر قودة بابا عبد الله خباب بن الأرد خباب بن أرد رضي الله عنه ألا يرتدش قال يسي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kai kukanmu wajen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi وهو متوسد بردة له أحالا كسن شيء وستينا ميتاد كي جواني ما يافي كو بربو كو كشي ودو ناسا في ظل الكعبة أئنور لكن ألا الكعبة فقلنا سيمك شيء ألا تستغفر لنا لما منع nasara Allah ba ala tad'u lana ba kai mana addu'a ba faƙada sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace qad kana man qablakum haƙiƙa waɗanda suke kafin ku sun kasance yu'khadhu akan kama mutum guda daga cikinsu Ka yi ƙaru na a haƙa domin sa a cikin ƙasa. Ka yi jacar a shi a cikin ramin a wasu alihin binne iya inda aka sa a guguwar gurin da ba abin ne ba kuma sun mayu a shirya shari sai kuma a zo da zargi. Ka yi wa ba uwa a tsora a tsakiyar kansa. yujalu nisfaini a yanka shi a mai da shi tsagi biyu wa yumshaqu bi amshat al-hadid ma duna lahmihi wa awdam kuma akan iya tsefar ko ataji da matsefi na ƙarfe abin da ke tsakanin namansa da ƙashinsa ma'ana arkasawa ana cizgowa ana wato ifar sa daga jikin ƙashi ana raba naman da fatar da jikin ƙashi ta hanyar tsefewa ma ya sudduhu zalika addini amma duk da haka hakan ba zai hana shi tabbata akan addininsa ba wallahi la yutimmanna Allahu wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra na rantse muku da Allah tabbas haƙiƙa Allah zai cika wannan addini hatta yasira ar min san'a har matafi yayi tafiya daga garin san'a ila hadramaut zuwa garin hadramaut la yakhafu illa Allah baya tsoron wani abu sai Allah da ya halicce shi wazzaiba ala ghanami da kuma shi a game da wato dabbobinsa amma ba dai tsoron wani arne ke far masa ko ya azabtar da shi ba walakin nakum tasta'jilun sai dai ku kuna gaggawa ne rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisi kamar da muka saba sahabin wannan hadisi shine khabbab dan arad dan jandala dan sa'ad khabbab dan arad arad dan jandala dan sa'ad an masa alkunya da abu abdullah ƙabilar ɗan ƙabilar tamim tamimi ne wasu kuma sukan ce huza'i matsayin da Allah ya masa ina daga cikin 'yan gaba-gaba a cikin addinin musulunci domin ana cewa shi ne na shidan karɓar addinin musulunci a lokacin da karɓar musulunci yake wuya a sannan Allah ya datar da shi da karɓarsa kuma shine farkon wanda ya bayyanar da musuluncinsa sakamakon haka aka azabtar da shi a azaba matsananciya yana daga cikin raunanan musulmi da wato ainihin ƙuraishawa arnansu suka sa a gaba suka rika azabtarwa ire-irensa ire-irensu bilal ire-irensu ammar bin yasir ire-irensu suhaib bin rumi waɗannan duka an azabtar da su saboda addinin musulunci wani a sa masa sulke rigar sarƙa ta yaƙi a je a tsare shi a rana rana ta daki wannan sulken ya rika ƙona jikin wani aje sai shi ya ɗau zafi a lokacin tsananin zafi a kwantar da shi a kai wani a ɗauki dutsen da ba zai murgini ba a gurinsa a ɗora masa a ciki salo salo dai na azaba shi ma manzon bai tsira ba yana sallah a ɗauko mahaifa a sa masa a nufo shi da nufin za a far masa abubuwa dai daban-daban shi a cikin tashin hankali su ma a cikin tashin hankali khabbab tun lokacin jahiliya ba zaune gari banza ba ne. domin daga cikin wanda yake kera wato takobi tun lokacin jahiliya ina da abin yi ba shi ma zaune ba ne sannan Allah ya datar da shi da halartar yakin badar yakin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sauran sahabbai kuka sani ko Allah ya dubi wannan abin da suka yakin badar yake ku je ku duk abin da za ku na gafarta muku ba zan sake kama ku da laifi ba suna daga cikin wanda suka dace da zuwa wannan yaki ya kuma halarci sauran yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayan yaƙin Badar Allah ya jarrabu wannan bawan Allah sahabi na manzo Khabbab da rashin lafiya da ta shafi gangan ciki tsawon shekara da shekaru ya yi fama da ciwo hatta kai ga yana cewa ba dan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu addu'ar fatan mutuwa ba da nayi fatan mutu Mana duk da wahalar da ya ci da jarrabar da ya fuskanta bayan jarraba akan riko da addinin musulunci ya kuma fuskanci jarraba ta kai tsaye daga Allah zuwa shi ne ya dora masa ciwo ciwon da ya ji kamar gware ya bar duniya to amma duk a wannan halin da yake ciki yana kafa akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba dan manzo ya hana mu fatan mutuwa ba da na fatan mu. ya zauna a kufa anan Allah ya karɓi rayuwarsa sayyidina Ali Allah ya ji da rahama shine ya mata sallah a lokacin da ya rasu shi khabbab bin al malamai suke cewa ya rasu ina da shekara 63 kamar kwatankwacin yawan shekarun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa da rahama khabbab Allah ya da shi yake cewa qala shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kai kuka gurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa huwa mutawassidun burdatallah yana ne ta da kai da wani bargonsa ko gwadansa ko mayafinsa fi dillil ka'abati a inuwar ka'aba fa qulna ala tastaghfiru lana sai muka ce ba ka nema mana nasara Allah ba ala tad'u lana ba kai mana addu'a ba a wata ruwayar ta Imam Bukhari dai tana cewa a an-nabiyya sallallahu alaihi wa wa huwa mutawaqqidun burdatan ni khabbab na zo wajen annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a halin yana mai tada kansa da mayafinsa wa huwa fi dhillil Ka'aba a yana inuwar Ka'aba وقد لقينا من المشركين شدة dalilin zuwan nawa gurinsa mun haɗu da tsananin jarraba da azaba da cutarwa daga wajen arna sai wannan lafazin ya fito mana da dalilin zuwa a kawo manzo kuka ko a tamu ruwayar suke gaban mu ba wannan magana amma ka ɗauko wannan ka goya kusa da ita sai ka gaya maka cewar sun zo su kawo manzon Allah kuka ne kan tsananin azabar da suke fuskanta da gojan arna shi ne yasa suke shakauna ila rasulullah a can kuma an ce mun kai kuka suna da yawa kenan ko ana kuma yake cewa a taifin nabiya na zo gurin annabi tsira da mace Allah tabbata a gare shi na tarar da shi wato ainihin yana mai tada kansa da mayafi a inuwar Ka'aba a daidai lokacin da mun fuskanci matsananciyar wahala da azaba daga arna fa qultu ya rasulullah sai da shi ya manzan Allah ala tad'u Allah lana ba ka roƙar mana Allah ba ibabu mafita da yayya da nasara akan waɗannan makiyana wannan sai yake nuna cewar ruwayar da muka fara karantawa tana gaya mana sahabbai sun kai kuka amma jagoran su wajen isar da kuka shine khabbab dan arab an fahimta ko ba wai kowa bane lokaci guda ko ta so a ce to aje masa a cikin yamma dan ma ya ji abin da girma a ba haka take a ko da suka je a ayarin a yawan to akwai tsari irin na shugabanci da tarbiya irin ta addinin musulunci ɗayan su ne ya wakilce su yake ga manzo ba ka roƙan mana Allah a wannan halin da muke cikin an fahimta ko to da kan ka dauki wata ruwa da wannan za su fito maka da haka gare to cewar da ita kauna a larabci idan laraba suka amfani da wannan kalma ta shakauna ko shakautu tana zuwa da ma'anar bayyanar da wata damuwarka su ma'anar damuwarsu suka bayyanar wa manzo ta halin suke fuskanta na matsawa da kuntatawa da takurawa da gojen arna to da haka suke kai kukan su gurin manzo ma'ana suke nuna masa damuwarsu akan wannan abu akwai sanda kuma akan ce kautu wani lokaci na nufin wata rashin lafiya ta dame ka ka faɗi abin da kake ciki na wannan cuta to ina iya kasancewa damuwa a rai ina iya kasancewa wata matsala a gangaci to sun bayyanar wa da manzon Allah tsira da halitta Allah tabbata a gare shi munana wadda Allah suke musu da cutar wanda suke musu suna masu bashi labarin abin ba dan bai sani ba tun da lokacin ai a gaban sa ake yi to lokaci na wucewa ya ga abin da ake tunda in ya wuce irin su wato anin gurin su Ammar bin Yasir da Yasir din da mahaifiyarsa yakan ce isbiru ala Yasir inna mu'idakum aljanna ku yi haƙuri jama'ar gidan yasir mahaɗanmu da ku gidan aljanna ashe yana gani ko ya san ana yi to amma shi suke ganin cewar ya kamata fa a je a gaya masa idan an gaya masa ko zai fi ganin girman abin ko a samu wato mafita da wuri shi da aka yi wa huwa mutawassidun burdatan la yana ne da kai da wani mayafinsa in an ce burda abinda ake nufi da ita mayafi mayafi ne a lokacin su manzo sallallahu alaihi wasallam da ake yansa ne zane zane za ga an an yado lokaci an sirka an ratsa da wani kalar wasu za ta zama wato ratsi a ciki ba ita ce mafi yawanci ba karanci ta zama kamar kwalli a jikin wato ainihin ita sutura to irin wannan sutura shi ake cewa burda ko irin yanzu za ga ana wannan kaga an yi yadi amma sai ga dan ratsa da wata kalar a jiki kamar da hula ma ba duk sai ba ake mata irin wannan tsari su shi burda abin da ake nufi da ita kenan a tawassul kuma shine ta da kai ka dora wani abu aka aje wani abu ka dora kanka a kai shine a tawassul mutawassit ma'ana yana ne ta da kai shi yasa ake cewa matashi sada abin ta da kai an gane ko to da haka ya dora kansa a kan mayafinsa ya yi matashi da shi wannan gaba su take koyar da mu cewa ashe ya halatta a musulunci ka je ka ba da labarin munanawar da wani yake maka a wajen jagoran al'ummar musulmi ko sarkin da ke sarautar musulmai don dakile da kane da wato kawo ƙarshen wannan munanawa da barna da kake fuskanta daga wannan maɓannaci ko mai munanawa ai hikimar zuwa su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsa na shugaban a matsayinsa na jagoran al'ummar musulmi dan wannan takura musu da cutar da su da ake da azabtar da su da ake a samu mafita a samu wato maganin abu ko Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min alqawl illa man ana baya son bayyanar da wato abu na barna mummunan abu sai dai wanda aka zalunce shi ashe nan sun yi bisa halal ko zalunta su aka yi suka je suke faɗa gashi gashi gashi gashi surata in ka kai kukan zaluncin da aka yi ma gurin wanda zai maganta ya kawo ƙarshen abu ba a ɗaukan sayi da mutum ba a ɗaukan sa wata ɓarna a'a neman a kawo gyara ne a tsayar da cigaban wannan matsalar take faru wannan ya halatta kamar da wannan hadisin irin haka dan da suka zo din ba cewa ya kai kai kukan abin da yake faruwa da ku bai da ma'ana ba ko bai halatta ba ya saurare su shi ya halatta ka iya zuwa ka bada labarin wani abu da ake ma na munanawa a gurin wanda gaya masa zai yi amfani ko dai ɗauki matakin magantawa ko kuma kai ya gaya ma abin da zai kwantar ma da hankali akan wannan abu an dai samu magani ko sannan a wannan gaba ana sanar da mu halaccin da kai da matashi ko mayafi a lokacin da ka so kwanci kada ka ɗauka cewar ina daga cikin gudun duniya ka sanya wato ainihin kanka akan ya ƙasa ka tashi kuma wuya ya rike a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban shugabannin masu zuhu da duk duniya ya fi kowa gudun duniya amma ya ta da kai da mayafi dan ya ji daɗi bacci bacci ya halatta kai maka nesa da irin wannan koyarwa yana sa wasu rikanin cewar ai su masu gudun duniya ne je ya nemi bulo ya dora kansu a kai wannan ba daidai ba ne eh. sai aka ce fi zillil ka'aba kuma ma a inuwar ka'aba ashe kamar yadda sauran al'ummar musulmi sukan iya zuwa inda inuwa take don samun sassaucin zafin rana da kuma samun yadda za su sake su samu hutu da ni'imar da Allah ya sanya a cikin inuwa manzon Allah ma yana yin haka saboda manzu manzo sallallahu alaihi wasallama ya bi inda inuwa take ije ya kwanta to kai ma ka bi inda inuwa take ka kwanta kai dai an fahimta ko sannan da suka ce ala tastanfiru lana ala tad'u lana malamai suke cewa abin nufi ba ka nema mana nasara Allah akan abokan gabanmu ba ba ka roƙon mana Allah akan cutar wadda mushrikai suke mana ba an gane ma'ana kawo kukan nasu suna so a matsayin sa na jagora a ɗauki matakin da wannan abu da tsayar da shi har to wannan sai yake sanar da mu neman wani bawa na gari ya shige maka gaba a wajen roƙon Allah saboda ke, da zaton cewar wanda ike bin Allah Allah yana taɓa addu'a musamman ma irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma a yanzu kana iya duba wani bawan Allah na gari da yake kusantar Allah da kiyaye dokokinsa ka ce malam a tiyare da addu'a a ta malam ko a alhaji wani ko malam wani da Allah ya sa ka fuskanci cewa ina da kokarin tsara gaskiya ina da kokarin amana ina da kokarin adalci ina da haƙuri ina da kokarin ibadar ban Allah shi a tiya mu da addu'a kanka wannan zai iya sa Allah ya datar da kai albarkacin wannan addu'a amsa to da haka shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya shige masa gaba wajen neman Allah ya ba su nasara akan abokan gabas sannan a daidai wannan gaba ana sanar da musuwar ashe dai nasara ta Allah ce waman nasru illa min indillah ba a samun nasara mai tsorewa mai amfani tabbatacciya sai inda ga Allah sura kai ka suka kai kukan su ba a neman musu nasara Allah akan abokan gabansu su ba ba a roƙar musu Allah ke wato ainihin kama musu mafita daga wannan cutarwa da ake musu ba da haka duk ne son ya nasara ya neme ta a gurin Allah to a daidai gabar da wannan sahabi khabbab bin al-arad da shida sauran sahabbai suka zo suka samu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kawo masa wannan kuka nasu a ruwayar take gaban mu daga nan sai aka ce faƙala qad kana min qablakum ko amma a ɗaya ruwaya da muka ɗauko wani daga cikin ta ɗazu sai take cewa faqa'ada da huwa muhmarrun wajhu da muka zo muka kawo kukan ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna idansa ya yi ja ko fuskarsa na ja musmarrud waje fuskarsa ta yi ja to kun ga in muka taƙaita iya ruwa da take gabanmu za mu ɗauka ko da aka zo aka same shi ya da kai da mayafinsa da yiwuwar a haka ya ci gaba da bada amsa ko amma sai wannan ruwa take gaya mana a'a ya tashi ba fa qa'ada sai ya zauna musmarrun wajhu a daidai lokacin ma fuskarsa ta yi da an fahimta shi ne wasu daga cikin malamai suka ce eh abin da yasa aka ce fuskarsa ta yi da saboda ai ya farka ne daga bacci an ce yana inuwar ka'aba ya sa da kai ma'ana yana bacci yasa wanda ya tashi daga bacci za ga idan sa ya ja an fahimta wasu malamai suka ce abin da ake nufi wasu kuma suka ce a'a jan da fuskar sa kai ai ba cewa aka idan sa ya ja ba fuskar sa ta yi ja ɗabi'ar sa ce idan abu ya bata masa rai ana ganewa a fuskar sa sai ga ta yi ja kamar jini zai fita to ma'ana abin da suka gaya mata ya fusata shi ya sa shi jin haushi yaya suke da gaggawa kamar yadda ƙarshen hadisi zai faɗa an fahimta ku jarrabar da Allah ya yi musu ta hada su da wato masu azabtar da su saboda su rike musulunci su kuma wadanda suna kan arnanci ai ba su ne farau ba ta akan su aka fara su abin da aka musu ma bai kai abin da aka yi wasu su ba me na gaggawa sai suka ce to shine dalilin yin dan da fuskar manzo sallallahu alaihi wasallama fuskar manzo ta yi ja saboda wani to ko dai baccin ne yasa ko kuma fushin ne yasa ruwaya da tana gaya mana sai da manzo ya zauna sannan a daidai lokacin fuskarsa ta yi da sannan ya goya da gaya musu abin da ya gaya musu faƙala sai ya ce kad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul haƙiƙa waɗanda suka gabace ku sun kasance akan kama mutum daga cikin su fa yufaru lahu fil ard sai a haƙa rami a ƙasa dominsa dan sa shi a ciki fayu da alufiha sai a sa shi a cikin ramin da aka haƙa Tun mayu usa bil min sha sanata ja ɗauko zarto a zo da shi fayu ba wa ala a ɗora wannan zarto a kan kansa fayu da alulisaini a mayar da shi ƙarya biyu ma'ana a ci gaba da ƙiƙarawa ana yankawa Haske wannan tsagin ya rabu da wannan tsagin kaga wanda aka sa abin da ya shafi daga wato ainihin cinyarsa a cikin ƙasa aka binne don za ka yi masa abu baya da iya bai sai gudu ba saboda ai sai da ƙafa zai gudu to an dan da ke an wato ainihin binne inda zai iya gudun da shi kuma tun da dama abin da ya kama daga inda cinyoyinsa suka fara ai dama nan abu ɗaya inda yake haɗe daga kansa ne zuwa wasu anin kafa tsiraitin to inda aka tsarge nan an san an gama raba shi haka ake musu to wannan ko faɗan ma za ta kama da tsika ciki sai tsika ka ta motsa ka ji wani iri shar wani yam ba da to haka ake musu me yasa saboda sun ce Allah kaɗai za su mutu me yasa sun ce ba su yadda da bautar wani Allah ba to a daidai wannan kabar gabar ana sanar da mu dadewar gaba da kiyayya tsakanin muminai mabiya Allah da arna mabiya kafirci da shaitan da dadan abu ne ba sabo bane muddin karki addinin musulunci to ba kai ba shiri da arna muddin ka yadda Allah kaɗai za ka bauta to ba maganar ka ji da sauƙi ko sassauci a gurin arna kariya kawai za fuskanci ba da ta bangaren sannan wannan gaba tana sanar da mu girman jarrabar da Allah subhanahu wata'ala yayi wa al'umman da suka gabace mu akan rukunsu da addini da tabbatar su akan musulunci daga ɓangaren maƙiyansu abokan su arna mushrikai da suka ƙi su ba Allah suke kan sai an saba masa to wannan yana nuna a gaira maka abin da ya faru da waninka kafinka don a ka a kwantar da hankalinka ka ji cewa to wannan abin ba fa abu ne mai sauki ka ba ba kuma sai a wancan lokacin na manzo sallallahu alaihi wasallam ba har a yanzu annabi yake cewa ya ati alal nasi zamani alqabid ko المتمسك بدينه كالقابض على الجنب manzo yake cewa wani lokaci zai zo mutane da wanda yake riko da addininsa na musulunci kwatankwacinsa kwatankwacin wanda ya ɗauki garwashi a tafin hannunsa ya dai yana da sauƙi yana da sauƙi duk wanda yadda zai ba Allah sau da ƙafa zai musulunci tiryan tiryan to ya shirya wa fuskantar jarraba sai dai daga wani zuwa wani da bambanci daga ta wani zuwa ta wani da bambanci sannan manzo ya cigaba cewa wa yumshaqu bi amshatil hadid ko ma duna lahmihi wa azmihi sannan kuma akan wato tsefe a taji da mataji na ƙarfe abin da ke tsakanin wato ainihin ƙashi da tsoka ma'ana tun da ƙashi na ciki fata da tsoka sun rufe shi to haka za a rika sa matsayi ka ce kub na ƙarfe wanda yake da tsini a tsoka sannan a jawo yadda ake tazar kai haka za a taji nama a jikin ƙashi ma ya sudduhu ka addini amma hakan bai katange bai wato hana musulmin da aka yi wannan ya tabbata akan addinin sa da musulunci wannan gaba ita ma tana gaya mana wani salam wani nau'i daga nau'o'in azabtarwa da kafirai suke yi ga majiya musulunci da waɗanda suke kan turba ta imani kuma daidai wannan gaba ana gaya mana tsananin rukon addinin waɗanda suka gabace mu suna da tsananin riko ga addinin musulunci suna masu tabbata akan addininsu na gaskiya sannan kuma sun yadda su yi haƙuri akan haka shi yasa malam imamun nawawi ya kawo wannan hadisi a babu sabbat dan ya gaya mana irin haƙurin da waɗanda suka gabace mu suka yi akan addini da irin haƙurin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka yi akan riko da aci an gaya mana haka dan mu ma mu yi haƙuri akan riko da aci ko me zai je izo ko me zai faru da malamai suke cewa wannan gaba na sanar da mu shar'ancin da dacewar bugawa mutum misali kyakkyawa na wanda ya gabata don shi a yanzu ya moru ya amfana da wannan misalin wajen gudanar da tasa rayuwa ai manzo ya faɗo musu abin da aka yi waɗanda suka gabata don su daure irin yadda waɗanda suka daure ko dan su yi haƙuri irin waɗanda suka gabata suka haƙuri kamar da shi ma aka ce masa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai haƙuri kamar yadda ma'abuta juriya daga cikin manzanni suka yi haƙuri sai shi ma ya zama haka yake gaya wa al'umma haka yake gaya wa sahabban cewar ba ku ba waɗanda suka gabace ku ga irin abin da aka yi ku an muku haka tabbas a wannan lokacin ba a yi musu haka da su ba a tsaga su gida biyun ba a lokaci ba a rika sa sun karfan ana tazan naman su ko kaga ashe tasu da sauki akan irin wata ta gabata duk da tasu tana da ko mun ji irin abin da ya gabata ma a hadisin ashabul ukhdud sura ne ma aka aka hura ake daukan ka a shilla ko to duka wannan nau'i nau'i ne salo salo ne na abin da ya shafi mugun nufi da mummunar iyayya da gaba da arna ciki da ita akan musulmi amma nesa da irin sanin waɗannan bayanai sai sa wai yanzu musulmi ne yake jin cewar ba shi da wanda ya kamata ya fi dacewa ya hulɗa da shi irin wanda yake arna ya hulɗa da musulmi ya fi ganin matsalarsa a kan yayi da arna ya saki komai nasa a hannun arne ya fi masa sauki akan ya saka a hannun musulmi saboda jarraba ta bangare biyu da muke fuskanta su musulman da za ka yi mu'amalar da su sun watsar da korwa addinin suna mu'amalar da ka irin mu'amala arna shi ma musulmin da zai danka al'amarinsa a hannun musulmi shi ma ya gurɓata da haka yake ganin ma ba zai ma danka a hannun musulmi ba shi in kana ma magana ma akwai wani nagare ke kai za ka yi harka ka kai harka kawai san gane ko shi ka tsaya kana ta tattace masa akwai nagari ba nagari shi duk za ka ɓata lokacin ka to kwana Allah ba sa tsare kuma fatan mu da koyi irin wannan mu koma kan turba addinin mu mu zama irin yadda sahabbai suka zama ko da bamu yi kamar su ba mu kwatan fa tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbaha bil falahu ko ribahu Allah ya samu dace wallahi la yutimmanna Allah hadha al-amra na rantse muku da Allah inji manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas haƙiƙa Allah zai cika wannan addini sai malamai suka ce ya halatta ka rantsuwa don ƙarfafa maganar da kake so ka faɗa wa wani don ya cire shakku ko kwanto ko da akan abin da za ka gaya masa ai ba su suka ce mu nan Allah ka rantse mana ko ashe ana rantsewa ba sai an ne ka da karatu rantse a'a ana duba abin da za ka faɗa ya girmansa ya mahimmancinsa yaya wanda za ka gaya wa su da suka zo suke ganin cewar a roƙi Allah a gaya masa halin da suke ciki ai ba dan ne sani ba ko a gaya masa abin da suke ciki ai ba su kaɗai abin ya tsaya kansu ba shi kansa manzon da aka aiko shi ma bai ba to su jira ya roƙi Allah mana to wannan zuwan da suke sai yake gaya musu in kuna da wani jin wani abu a rai wanda ya san ba su da wannan jin amma barin gaya muku na rantse muku da Allah da ya aiko ni wannan addini na musulunci sai ya cika tun da ya cika kuma yanzu bai cika ba a shi akwai lokaci ko abin da yake gaya musu kenan akwai sauran tafiya akwai lokaci wannan shine irin abin da yake faruwa a yanzu wani zai zo da kai ta ana gafarta malam wai sai yaushe za a tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya me ranar ku me aikin ku an gane ko saboda me yana ganin abin an daɗe in an magana sai ku ce wai yanzu a fagen kira zuwa ga Allah an yi su isa waje an yi su malam abubakar mamun kudu an yi an yi da sabo maka da har yanzu ba a gama wa'azin ba sai yaushe ina ganin kai kana cikin yan lakwalakwa yan alalla ba an fahimta ko to sai ka duba ga shekara no manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a Makka nawa yayi a Madina kafin ya kai ga buɗe garin Makka sai da ya zama saura shekara ɗaya ba duniya sha uku a can tara a nan in ka haɗa shirin da ɗaya a matsayinsa na manzo kafin wanda ya rasu an gane kafin a kai ga buɗe garin Makka sai da aka buɗe garin maka sauran kuma sassa ma na duniya abin ya tafi yayi ko to shi dai kafin Allah ya karɓi ransa ya kai ga iya fitar da gumaka daga Ka'aba sai da ya share wannan shekar kuma kai ka san a yanzu ba mai irin wa'azin ko kuma irin cin nasarar da i a yanzu ba mai irin to in yanzu wanda yake kira zuwa ga Allah ya ninka shekarunsa laifi gazawa ce to ya kamata karɓa kalla ka cire gaggawa in kai kai matattakalar da wasu suka taka su ma suka yi wata-wata, za su taka ta gabanta to da haka sai aka yi da cimma amma da za a ci Allah bai sa ce cewa ne sai a hannunka za a kafa daular ba amma kai ne matashiya kai ne dan ba na ka taimaka wasu an share kaza sannan kuma sun zo sun share kaza sannan wasu sun zo sun tabbatar da kaza da haka har sai to kana ina abokin faɗanka abokin gabanka arnan da kake ganin cewar bai isa ba zai zo yi tsari na shekara hamsin kuma yanzu ya san shi bai da tabbacin ya kai shekara goma nan gaba ma amma zai bar wa 'ya'yansa da jikokinsa a ci gaba dan a rusa wani abu na musulunci ko to kai ya ka kasuwar na haƙuri ya ka kasa wannan juriyar ya ka kasa wannan fulanin din da tsarin shi da manzo yake gaya musu na rantse muku da Allah wannan addinin zai cika shi ne hada al'amr hatta yasira ar-rakib min san'a har matafiyi ya tafi daga garin sana'a. Sana'a, ana da sana'a guda biyu akwai sana'a a yaman akwai sana'a a dimash wasu malama wasu suke cewa san'a ta yaman ake nufi wasu suke cewa a'a ba ta yaman ake nufi ba ta dimashq ake nufi san cikin syria har matafiyi zai tafi zai tafi daga syria ya je zuwa yaman an gani. amma an kace har matafiyi ya tafi min san'a ila hadramaut ita hadramaut a cikin yaman take ita san kuryar garin yaman to kamar kana cewa har mutum ya tafi daga sana'a ta yaman zuwa makurar yaman hadramaut wasu suna ta ya tafi tun daga syria ya je har cikin hadramaut da ke yaman an fahimci bayanin to akwai wanda wannan bayanan da malamai suke to har matafi in ka kula daga dimash zuwa yaman ta fi nisa akan daga yaman zuwa yaman a cikin yaman ɗin ta ko daga sana'a ta yaman zuwa hadaramau da ke yaman ya fi zama dab da dab to kuma wanne yaman zo ke nufi dai tafiya ce mai tazara musamman a irin lokacin rayuwarsu da ba titi ba kwalta ba kaza ba kaza magana ce ta surkuki to irin wannan tafiyar inda za ka raka ba sauƙi ne da shi ba to har matafiyi wannan tafiyar la ya kafu illa Allah bai tsoron kowa sai Allah da ya halicce والذئب على غنم سيكو كركيتي ko kace kura akan dabbobin idan suka ci karo da shi suna jin yunwa za ta tafar mai to ita kuma gana ta taba dukiyarka ko ba kamar kai a sa ka a gaba ana gasa ka da karfe ba ba kamar a dau dutsen da ba za ka iya birgina ba a tsora maka ba to sai dai irin wannan tsoron amma ba tsoron arne ya zama barazana ga rayuwa walakin lakum tasta'jilu sai dai ku kuna kakkawa ne san ai maza a samu nasara da sauri san ai maza a samu wasu ai mafita da gaggawa to ne malamai suke cewa wannan bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ina sanar da su ne cewa babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ya tsara a duniya face masa lokaci face an wa abin lokaci ba kuma zai afku ba sai lokaci ne tun da ya ce musu ya sai musu da Allah wannan addinin zai shika kuma sun san a da yake maganar nan bai shika ba ko suna ga abin da suke fuskanta yana gaya musu da sauran aiki ko da sauran juriya da sauran fuskantar wahala kafin a kai ga ya cika domin lokacin da Allah ya tsara cikarsa bai yi ba to kaga dai zuwa su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rana idan ya gaya musu abin da zai kwantar musu da hankali ya tabbatar musu da akwai cikar addinin tabbas sun kuma san ba wanda zai faɗi magana da za ta tashi ba don ya gaya musu barkatai ba ta tashi ba to da ka samu nutsuwa da cewar addini zai shiga. kuma don ya haƙurtar da su ya gaya musu ba su ne farau ba cikin bayan da Allah ya raba saboda sun yi riko da addinin kafin su an yi wasu sun jure kuma sun ci nasara su ma ba za su ci wannan nasara ba sai sun jure sai sun yi haƙuri wanda ya sa malamai suke cewa to a daidai wannan gaba ina da ƙaranmu da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama i a wani hadisi yake fa inna nasara ma'asabar shin nasara tana tare da haƙuri me sai ta nasara sai ya haƙuri amma muddin ba za ka haƙuri ba to nasara za ka yi hannun riga da ita za ka yi gabas da yamma ko ta yi maka gaba za ka yi kudu ta yi arewa mana dai baka ɗauko hanyar za ku haɗu shi ta Allah ya ce wasta'inu bi sabri wasu sala ku nemi taimako da haƙuri da sallah akan cin nasara al'amuran saboda haka wannan gaba take gaya mana cewa halayyar nan ta dan adam ta cewar shi ne gaggawa ne kulikal insanu min ajal wa kana al-insanu ajula to tana nan fa baya da kariya an halicci mutum da gaskawa mutum ya kasance mai gaskawa ne ba yadda ka iya halinsa ne da aka halicce shi da shi amma maganin wannan gaggawar tasa a haƙurtar da shi da gaya masa abin da Allah ya izartar ya hukunta a haƙurtar da shi da gaya masa irin abin da ya faru da wasu suka yi haƙuri a haƙurtar da shi da gaya masa cewar nasarar nan fata Allah ce shi yake bada da ita kuma da lokacin da zai baya ko to wanda ya samu wannan shi ne gaggawarsa ba za ta kai shi tabaru ba wanda ya rasa mai gaya masa wannan to shi ne a nan ike ɓarawa da kansa dama da yadda suka sun zuro ɗinan suka yi gaggawa suka suke gaya masa in yake lokaci bai ba za ka ta gaya mana Allah ne ya aiko ka ai ka ta gaya mana zai baka nasara ai kaza ai kaza kaza sai kuma shakku ma ya shiga ko ka gaggawa shi ta ka fara da abin da ka ruku irin yadda yanzu zagana ne su ce ku karuwa zan ku mu lokaci yayi sai ku tawa mu mun gamsu da cewa lokaci yayi da za a yi kaura lokaci yayi da za a fafata sai kuma kun fara sai kankace ne wannan an murƙushe damar da ake da ita kuma ta wasu abubuwan da ake kashe ake na addinin sa ce to su ma sauran duk kusa ido a kansu ka aba su sake da yin addini wannan wa'azi da suke a saurara a samu su doka ko sai a barar da damar da ake da ita to abu yana buƙatar sannan a hankali ina buƙatar salo na tsari da bin abin da ike shi zo irayu a kai har kai ma ka ce ga nasara to malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu mu'jiza daga mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na gaya wa sahabbansa abin da zai faru tun bai zo ba ai ya ce wannan addini zai cika a lokacin da cika ba ko kuma ya cika ya je inda zai je ba ya gaya musu musulmi zai yi tafiya mai tsawon gaske bai da fargabar wani arne da zai farmata kuma sun samu kansu a wannan halin sahabbai sun yi wannan rayuwar domin gaba ɗaya sassan su duk gefe da gefe sun kakkaɓa wasu arna da suke jin kansu na rumawa ne na farisawa ne na majusawa ne na abin da ya shafi wato arnan makka ne na ina ne duk tabuka ne da kowa ya sallama idan ba su da fargabar wani arne wato ainihin tsokanin ido ko nuna musu yatsa kuma bayan su ma sahabbai da tabi'ai su samu wannan amincin da yarwa shi sai malamai suke ce a daidai wannan lokaci wani hadisi na tare da mu a ce duk inda musulunci ya shiga zaman lafiya ake samu tunda ai wannan zaman lafiyar da suka samu da rashin tsoron wani abu daga wajen arna ai saboda an karɓi musulunci saboda musulunci ya malala ya cika ko shi yasa duk ilmin da kike zaka je ka wuce lafiya saboda su taba wani ba da haƙƙi ba za a kama su da shi wanda bai san wannan ba shine abu ne mai sauki ya kwace ma kayan ka ya kashe ya kashe ka abu ne mai sauki ya halaka ka ya halaka ka amma wanda ya samu tarbiyya ta addinin musulunci da koyarwa ta addini da kwarai to ba za ka same shi da wani to na sai ke cewa duk inda musulunci yake to nan zaman lafiya yake nan kwanciyar hankali yake sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa duk sanda wani abu ya faru da ka ce da ya kamata a ce yanzu ka kai da cin nasara ka kai da gacinsa ka kai da gaba amma har yanzu baka kai ba to ka haƙurtar da kanka ka gaya wa zuciya ka ce fa komai da ke gudana a duniyar nan zai ne a gurin Allah nasarar nan tun da ina kan hanyar da aka ce mu ban sauka ba to kakkafin da tsammani da ita nasarar nan za ta zo inda ubangijin nan shi yace zai taimaki wato ainihin mai taimakon da kuma akan haka nake to dan yanzu ban cimma wani abu da ke so cimma ba akan abokin gaba to akwai lokaci Don kana karanto wannan kana kawo shi a gabanka har za ka kai da dashi in ma ubangiji bai hukunta a hannunka za a kai ka kafa komai ba to za a kafa a hannun wanda suka biyo ka sakamakon tubalin da ka ajiye musu ma suka ɗora wani aka to wannan shine abin da shi wannan hadisi yake karamu da shi da kuma koyar abin da muka yi faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda aka fitar da kuskure ko ta harshe Allah ya fiye. wannan yake cewa mutum ne ya yi tafiya da niyyar yin kasar da ya je ya fara yi sai ya bubbi jama'a waɗanda suke mazauna da abin yi eh, mutumin da yake matafiyi shari'a ce masa sauƙin yin ƙasaru, sallolin da ake a hudu ya yi su biyu isha azahar na asar amma magariba asuba suna nan yadda su idan ka tafi akan wannan tsari har ka je ka dawo daga tafiyarka ka karɓi rangwame da sauƙin da aka yi maka kuma kamar da ya tabbata a hadisi Allah na son a karɓi sauƙin da ya idan kuma wani dalili ya sa ka bi wanda yake mazauni a inda ka je ko akan hanyar ka ta tafiya kai zango a wani gari da su 'yan garin nan ne garin su ka bi su sallah to a nan za ka cika ne ana sauƙin da aka maka ka ga sauwa kanka shi sakamakon bin mazauni bai cikin kwarwa addinin musulunci dan kana matafiyin ka mazauni ka wari raka'o'i ba a haka wanzo shi inna ma ji idan imamu li yu'tamma an sanya liman ne dan ai koyi da shi Shika koyin ka da shi in ya hudu kai hudu ko da yayi bi riba kana ka zo ka tar da ba za ka ce ta suna na zuna na da biyan ƙarshe su ne dama matafi ne kaliman ne na da nawa ba kuma zai yi biyu da kai na farko ba ka ce assalamu alaikum ni dama a iya nan zan tsaya ba mota ba ce an gane ko ba kuma za ka ce shi kenan to ni dama matafi ne kai biyu ka nuna dirshan to me ma'anar shigar ka kana jiran su ku ci ko biyan ku ku sallama ne sallama ta me kina kai ka ɗauki lokacin da suka ɗauka kuma koyin da aka ci da neman ka dakatar da shi an fahimta ku da haka kamar da yake a hadisi ma tabbatar shi cewar in ban manta ba Abdullahi dan Abbas ko shi ko Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas yake cewa abin da yake sunna da manzo ya tafi ba su akai duk matafiyin da ya zama zaune sai ya cika sallah don kai haka ba laifi kai ba ya kawai sauƙin da aka maka ne baka karɓa ba in kuma karɓa sauƙin da aka maka ka fara da Allah ya karɓa na Ice kana so kai ƙasar, ka bi jam'i shi ne ya fi ko ku kai kasarunka kai kasarunka to me ka aka bambanta ka da mutum da mazauni ka, ko aka maka saukin kuma akwai hadisi to mun zo yake cewa bawan da Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya wanda kafin rashin lafiya ya saba yana wa Allah wani abin kirki tsayawar dare karatun Qur'ani sadar da zumunta sai rashin lafiyar ta sa ba zai iya yi ba ba za a fasa bashi abin da ake bashi haka matafi ta tafiya ta sa yanzu yana cikin halin tafiya tsayawar daren da yake raka'a goma sha ɗaya duk dare yanzu yana cikin halin tafiya an ce masa tafar lamma an masa rangon annabi yake ba za a fasa bashi ladan abin da aka samu bashi na sallar da yake kafin ya tafiya an kana da ladan ka kai da an gane ku sai ko ka bujan ko baka bujan ba da za kai ya kalla dan ka kuma za a baka irin ayat an san kai mai bin jami'in ne sannan kana zaune a gari ko kwararren mai bin jami'in ne fitacce ne har ma an zan kana shi da cewa eh, to ga wannan lokacin sallah ya yi ka ga wannan yana shi abin za ka samu ka kai ya kada ka samu insha Allah na'am Eh. eh eh da kai kuka ta zuwa gidan rediyo akai kukan ba ita ce hanyar da musulunci ya tsara asali saboda kai kuka a gidan rediyo ya yata abin da wanda ya kamata ya ji da wanda bai kamata ya ji ba za su an fahimta sannan kuma za ka ji kuma suna tofata a wasiƙar saƙonku ne ba saƙonmu ba ko da ake ce masa ra'ayinku ne ba ra'ayin mu ba ko ko ba ra'ayin radio kaza ba to kaga abun na matsalar ya koma ra'ayi ko dai-dai ko ba daidai ba za a ta kawo magana abin da ake so na kai kuka ka kai kukan inda zai tasiri kai kukan kuma ka kai shi ta salon da ya dace imma a rubuce imma baki da baki imma ta hannun wanda ya cancanci ya kai za ka iya bin wannan in ka kai ka samu biyan bukatar kafin ba baka samu ba dama ba da kukan da aka yi bane ake samu an ko ai su wannan kukan da suka kai ka hambai da mu ai su san su kawai annabi yana daga hannu ko da ka da to da ka kai kuka ta sallah ne biyu ba shi ne abin da ya kai. sai ya zama ba makawa sai ka nan ba aka ga sun kaɗin za a iya samun mafita kuma wata illar da ta fi wannan abin ba za ta biyo ba ba to kan kai ba za a ce da ne tunda wasu sun ɗauki salon su kai kukan sun rubuta ɗin an ɗauke wasiƙar ba ta je yadda za ta yi saboda miyagun ba ɗaya ba ne a kan hanyar zuwa saƙon an san ya kai ga abin da zai biyo kuma su wani suna ciki ba a ma san da su a sai zama to faɗar arabia ta salon da ba zai da ba ba kuma zai sa a samu wata ɓarnar da ta ci wata dake ƙoƙarin a samu mafita ba Ka sai ka faɗa sai ka ga su sun biyo suna ƙoƙarin sauke haƙƙin waɗanda suke ƙarƙashin su sai a samu mafita kamar a ce magada haƙƙinsu da aka tura kotu kaza ba haƙƙin ba bayaninsa ba ka ba sun kai kukan shuru sun je an ce ina jiran malamin da zai zai lacca har yamma shi bai zo ba ni ban je ne wani abun ba kuma ni ba yi karatun ba ban saba haka a sakandare ba za mu zo mu zauna da malami ya muna karatu in ma ba a samu su fiye da bari za a samu kuma zai wuya dai a ce gaba ɗaya nan mu ku ba sai na zo samu kana a gaba da sakandare wannan ta shigo wannan ta fita wannan ya shigo wannan ya fita kuma za ku zo na aji maza da mata zan yi daman da ji na ce babanmu na gama na gama karatu a Najeriya ba zan kuma zuwa ba ce ban isa ba shi gidansa ba a zama ba a yi karatu na ce to Allah ka ji yadda ake ci ka kawo maka ni dai wannan tsarin cikin ni ban zo na nema masa ɗinkin sa ba da nake masa mu taimaka masa ni ba ai karatun ba ni ban yi wani abin na karatu kuma ga mu'amala maza da mata ana cikin haka ce Allah ya iko sa dama na yi daura ta ƙasar Saudiya ke marigayi Allah ya ji kansu da rahama Malam Ja'far Mahmud Adam ya zo min da wasiƙa ya ga sunana cikin ɗaliban da aka samu. ma'ana Allah ya kama mafita haka irin wannan abubuwan daban daban daban daban daban da suka taɓa faruwa da ni a rayuwa ba kuma ni kaɗai ba duk wanda ya yarda cewa wani abu da ya gani shi ba zai iya wa abubuwan da suke ciki na saba wa Allah to Allah ba zai bashi in dai tsakaninsu da Allah zai ba ka mafita abubuwan harka abubuwan yi da za a samu abin da za a ci da abin da za a sha da abin da za a karfin matsala Allah ya yawa sai dan kace kai a ce kake so ka samu kan teburi kake so ka samu wannan wani abu ne da ko amma in kai da zaka tuya har Allah ya ka daɗi to akwai su burjit ba za ta kirku ba ina buga littafi kwaya dubu shekara ba a ciyar ba ki dauko shi ya yana haka nake buga littafi yanzu sai zaman zan iya buga guda dubu biyar ba lallai su shafi biyu ba ba lalle shi sati biyu ba in ana garawar cinikin ma ba lalle shi sati ba kwaya dubu biyar bayan na yi dubu na shekar ban siyar ba to haka rayuwar in ka yarda da ayyukan Allah ya tsara din da hanyoyin da yake suna da wahala amma ka yarda akan neman halal suna da wahala amma ka yarda akan neman hanyar da Allah ya ce abu to ba za ka tafi za ka taimaki kan kuma taimaka wani ba kuma za ka zama nauyi a wajen wani ba Allah ya sa ku da su ma da kai sai mu da wani zama dafe e ba a san sa a zaman dafe ka dogara akan hannunka musamman ma da za ka yi ba sun gani ko ya hannunka ya goce zaka